inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika dukkan mai rai mamaci ne Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage wanda aka fi sani da Baba Tage yanzu yanzu an samu wani gagarumin rashi a cikin masana'antar Kannywood na wani bawan Allah wato Ahmad Aliyu Tage wanda ake kira Baba Tage Baba Tagare wani sanannen mutum ne a cikin wannan masana'anta ta Kannywood wanda kowa yake ban irin kyawawan halayensa. Domin shi mutum ne wanda yake faran faran da kowa, wato dai shi kowa nashi ne, yana da san jama'a sannan kuma ba shi da girman kai a cikin rayuwarsa, kamar yadda duk wanda ya san shi yake faɗa. Baba Tagare a lokacin rayuwarsa ya kasance jarumi ne kuma mai ɗaukar hoto a cikin masana'antar ta Kannywood wanda kuma ya daɗe a cikin wannan sana'a tashi ta harkar fina-finai. Hakika rashin baba tage a cikin masana'antar Kanewood wani gagarumin giɓi ne wanda mai sa sai dai wani ikon Allah. Tun dai bayan rasuwar jaruma Zainab Booth ba a ƙara samun wani bayyanannen rashi a cikin masana'antar ta Kanewood ba sai a wannan lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Ahmad Aliyu Tage wato Baba Tage. Domin neman tabbaci akan wannan rashi da aka yi mun kira wani daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood mai suna Nazir Elbos. Bari kuma ku ji abin da ya ce. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haji Nazir. Na gajiya. Lafiya kalwar laya ya ayyuka. Wallahi alhamdulillah. Ya harkar industry waƙoƙi fina-finai da sauransu. <laughs> Wallahi alhamdulillah. Eh yanzu nake jin labarin rasuwar Baba Tage. Eh wallahi tallahi abin ya tabbata wallahi. Subhanallah. To eh, dama ba shi da lafiya ne? Wallahi shi ne ban sani ba. Kawai wani inspectors ina duba na ga 4 minutes. Ba gani? Eh. Sai na ga 4 minutes go shi wani yaran sa je argiwa. Eh. Ma kyamara man ne. Ya yi postin haka. An ce ya kai kwana uku ba shi da lafiya ma. Eh zai iya yiwa. A asibitin Nasarawa. zai iya wa, tabbas zai iya wa. so kuma da na kira nan ba bai dauka ba sai na tunanin tu'a, a ai ga ɗansa shi a ah, malam ba malam eh, eh. Eh, kawai sai na kira malam tagen shi ma test bai ɗauka ba da sakan dai mutane suna ta comment haka dan postin din da nai mm. sai kawai sai na ce kai bari in ƙara wannan ka san mutuwar sanannen mutum tana zuwa da wannan abubuwa iri gaskiya ne wani lokacin mutum bai rasu ba sai kaga sai a ta cewa ya rasu yawwa sai a ce ya rasu sai a biya mm. gama karaɗewa kuma ka je ka dawo a ce kowa a wajen wa ka ji a wajen na zai na ji kaga abin mm. ba zai yi daɗi ba in ya koma iyalansa ko wani gaskiya ne gaskiya ne ka gane eh. sai na kira shi sai ya daga haka kamar baya ma cikin hayyacin yi sosai Allah sarki ana ana irin addu'a haka kamar ana ma suturta shi ne dai a lokacin sarki da ah. yake gaya mu wallahi da gaske ne ya rasu eh ni kaina na kira na tabbatar dan an gaya min cewa eh. ma an kwatar da shi a asibitin Nasarawa ne eh. asibitin Nasarawa na nan Kano Eh ana kwantar da shi ya danyi kwanaki ma kwana uku ne ko nawa ne ya danyi kwanaki sai kuma yau Allah ya karɓi rayuwar tasa to Allah ya ji kansa wallahi amin ya Allah Allah ya masa rahama na tura ma nan ban malam din ma yanzu okay to shi kenan zan kira malam din Allah ya yarda. Yawwa eh ka kira shi duk da dai yanzu ka san hada hadar na naka mutum rasuwa irin wannan eh, gaskiya yanzu ana cikin yau eh, baya cikin hanga. ba lalle gaskiya ba lalle na same shi ba ma yanzu Eh, zan da kira shi mai biyu daga baya saboda ya kamata in je mustaziya gaskiya ne ni kaina zan shi jirar da zaka ji eh. Eh, na annan sai mu shiga sai ok to shikenan to shikenan ba matsala zan maka magana to shikenan Allah ya masa rahama To daga nan ne kuma sai na kira malam ɗin wanda ya kasance ɗa ga marigayi Ahmad Aliyu Tagi wanda kuka ma ya hana shi magana. Ga dai yadda muka tattauna. salamu alaikum malam. malam kana magana da alamin ne alamin ya kake wallahi lafiya kala malam yanzu na ji labarin rasuwar baba tage wallahi sallah alamin na lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya masa rahama malam kai hakuri kai hakuri Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa kuna asibiti ne ko kuna gida a'a mun yanzu muna hanya za mu tsare ta gida za mu to to shikenan sai mun zo insha Allah Allah ya masa rahama kai hakuri malam kowa mamaci ne malam kowa mamaci ne dukkan mu mamata ne lokaci kawai muke jira Ka yi haƙuri malam. Shi kenan sai mun zo kai hakuri haƙuri. Ni zaki gane aiki na nazari ne yadda duniya muke kwana da tashi ba da baiki sanna ba.